بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة القصص سورة القصص أنسو سوكر دائتا أماكا دقمون بوبين سورر بيان سنر الله وجن تبتر دمو مني لونانا da halakar da masu ɗagawa da girman kai. Tafsiri Tosimim Fasimim Bayani ya gubata, dangane da ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara. Tilka ayatul kitabil mubin Waɗannan ayoyin Alƙur'ani bayyananne ne. نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون muna karanta maka labarin annabi Musa da Fir'auna da gaskiyar da babu shakka a cikinta ga mutanen da suke yin imani saboda su ne masu amfana da abin da yake cikinsa. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ya yi shishigi a ƙasar misra ya mamaye ta ya mayar da mutanenta ƙungiya-ƙungiya ya raba tsakaninsu yana raunana wani ɓangare daga cikinsu su ne ɓangaren bani isra'ila ta hanyar kashe 'ya'yansu maza da barin 'ya'yansu mata da rai don yin hidima da matuƙa wajen ƙasƙantar da su hakika ya kasance cikin maɓarnata a bayan ƙasa ta hanyar zalunci da wuce gona da iri da girman kai. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين muna so mu yi ni'ima akan bani Isra'ila waɗanda Fir'auna ya rauna nasu a garin Misra ta hanyar hallaka maƙiyansu da kawar da rauni daga gare su. da mayar da su jagorori waɗanda za a riƙa koyi da su cikin gaskiya kuma mu sanya su su gaji ƙasar sham mai albarka bayan halakar da fir'auna kamar yadda Allah ya ce muka gadar wa mutanen da suka kasance ana raunana su gabashin ƙasa da yammacinta wadda muka sa albarka a cikinta. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون kuma muna nufin mu tabbatar da su a bayan ƙasa ta hanyar mu ba su mulki a cikinta kuma mu muna wa fir'auna da babban mataimakinsa a mulki hamana da rundunoni masu taimaka musu a cikin mulki su ga abin da suke tsoronsa na rushewar mulkinsu da ƙarewarsa a hannun wani ɗa da za a haifa cikin banu Isra'ila. Yayin da Allah ya ambaci yadda mulkin Fir'auna zai ƙare da abin da zai girmama annabi Musa da mutanensa da shi, sai ya ambaci tasowar annabi Musa har zuwa lokacin da Allah ya aike shi a matsayin manzo, ya ce, وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين mun yi wa mahaifiyar annabi Musa ilhamar cewa ki shayar da shi har idan kin ji tsoron Fir'auna da mutanensa za su kashe shi to ki saka shi a akwati ki jefa shi a tekun Nilu, kada ki ji masa tsoron nutsewa ko haɗuwa da Fir'auna kuma kar karki baƙin cikin rabuwa da shi, tabbas za mu dawo miki da shi da ransa kuma za mu saka shi cikin manzannin da muke aiko su zuwa ga mutane. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين sai ta bi abin da muka yi mata ilhamarsa na saka shi cikin akwati da jefa shi cikin teku sai iyalan fir'auna suka tsince shi suka ɗauke shi domin abin da Allah ya nufi na cewa annabi Musa zai zama abokin gabar fir'auna wanda Allah zai gusar da mulkinsa a hannunsa ya janyo musu baƙin ciki lalle fir'auna da sa haman da mataimakansa sun kasance masu sabo saboda kafircinsu da shishiginsu da ɓarnarsu a bayan ƙasa وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون yayin da fir'auna ya niyyar kashe shi sai matarsa ta ce masa wannan yaron ne sanadin farin ciki na da kai kar ku kashe shi tana iya yiwa ya amfane mu wajen hidima ko kuma mu ɗauke shi a matsayin ɗan riko alhali ba su san yadda mulkin su zai kasance ta hannunsa ba. wa وأصبح فؤاد ummi musa فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta waye gari babu komai a cikinta na lamurran duniya face lamarin annabi Musa ta kasa haƙuri har ma ta kusa ta bayyana cewa ɗanta ne saboda tsananin shakuwarta da shi ba don mun ɗaure mata zuciyarta ba mun kafe ta sannan mun saka mata haƙuri don ta zamo cikin muminai masu dogaro ga ubangijinsu masu haƙuri akan abin da ya ƙaddara. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون sai mahaifiyar annabi Musa ta ce wa ‘yar uwarshi bayan ta jefa shi cikin ƙoramar, ki bi bayansa don ki ga yadda za a yi da shi, sai ta saka masa ido daga nesa don kar a gane lamarinta, kuma kar Fir'auna da mutanensa su gane cewa ita ‘yar uwarsa ce kuma labarinsa take bibiya. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون sai النبي موسى يكشنون ماتا ما nonon a kan wani tsari na Allah kafin mu mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa yayin da ‘yar uwarsa ta ga yadda suke ƙoƙarin shayar da shi sai ta ce masu shin in nuna muku wasu mutanen gidan da za su shayar da shi su rene shi kuma za su kasance masu kyautata masa فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون sai muka mayar da annabi Musa wajen mahaifiyarsa don idanta ya yi sanyi da ganinsa kusa da ita, kuma don karta ya bakin cikin rabuwa da shi, kuma don ta san cewa alkawarin da Allah ya yi na dawo mata da shi gaskiya ne babu shakka a cikinsa, sai dai da yawansu ba su san da wannan alkawarin ba. kuma babu wanda ya san cewa ita ce mahaifiyarsa yayin da Allah ya ambaci farkon lamarin annabi Musa sai kuma ya ambaci samartakarsa ya ce ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما na نجزي المحسنين yayin da ya kai shekarun karfin jiki ya tabbata cikin karfinsa sai muka ba shi gane lamurra da ilimin addinin bani Isra'ila kafin annabcinsa kamar yadda muka saka wa annabi Musa saboda biyayyarsa haka muke saka wa masu kyautatawa a kowane zamani da lokaci ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن مضل annabi Musa ya shiga gari a lokacin da mutane suke hutawa a cikin gidajensu sai ya ga wasu mutane guda biyu a garin suna fada suna dukan juna ɗayansu daga cikin bani Isra'ila mutanen annabi Musa ɗayan kuma daga cikin ƙibɗawa mutanen Fir'auna abokin gabar annabi Musa sai wanda yake daga cikin mutanensa ya neme shi da ya agaza masa akan wanda yake daga cikin kibdawa abokan gabarsa sai annabi Musa ya naushe ba kibdan nan da hannunsa sai ya kashe shi da wannan naushin saboda karfin dukan sai annabi Musa ya ce lalle wannan yana daga cikin kawatawar shaidan da rudinsa hakika shaidan maki ne mai batar da duk wanda ya bi shi mai kiyayya a fili don haka wannan abin da ya faru da ni ya faru ne saboda ƙiyayyarsa kuma saboda shi mai ɓatarwa ne yana son ya ɓatar da ni. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم annabi Musa ya ce yana mai roƙon Ubangijinsa cikin iƙirarin abin da ya aikata ya ce, Ya Ubangiji na, lalle na zalunci kaina da na kashe wannan baƙibɗi, ka gafarta mini na. sai Allah ya bayyana mana cewa ya gafarta wa annabi Musa. Allah shi mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kai ne a gare su. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين sannan Allah ya ci gaba da bayar da labarin addu'ar annabi Musa wadda yake cewa, “Ya Ubangiji na, saboda ni'imar da kai min ta ƙarfi da hikima da ilimi, to ba zan zama mai taimakon masu laifi a kan laifinsu ba. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين yayin da abin da ya faru da shi na kisan bakib da ya faru sai ya waye gari a cikin garin yana cike da tsoro da jiran mai zai faru sai ga wanda ya nemi taimakonsa da agajinsa akan abokin gabarsa bakibde a jiya yana sake neman taimakonsa akan wani bakibdan kuma sai annabi Musa ya ce masa lalle kai batacce ne bayyananne فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين yayin da annabi Musa ya nufin ya damƙi baƙib ɗan nan wanda yake maƙiyinsa ne shi da wancan ɗan ƙabilar bani Isra'ilar sai wannan bani Isra'ilar ya zaton shi zai damƙa saboda ya je ya ce masa lalle kai ɓatacce ne bayanan ne don haka sai ya ce wa annabi Musa shin kana son ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe rai jiya baka da wata manufa sai dai ka zama mai girman kai a bayan ƙasa kana kashe mutane kana zaluntar su baka nufin ka zama cikin masu yin sulhu tsakanin masu faɗa da juna وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين yayin da labarin ya yadu sai wani mutum ya zo daga can ƙarshen gari da sauri don tausaya wa annabi Musa akan yadda ake neman sa ya ce ya kai Musa hakika manyan mutanen fir'auna suna sha'awar su kashe ka don haka ka fita daga garin nan lalle ina cikin masu baka shawara ta gaskiya don ina tausaya maka kar su kama su kashe ka فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين sai annabi Musa ya bi umarnin mutumin nan mai nasiha ya fita garin yana cike da tsoro yana dakon me zai faru da shi sai ya ce yana mai roƙon ubangijinsa ya ubangiji na ka kubutar da ni daga mutane azalumai kar su iso gare ni da wata cutarwa walam لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل yayin da ya fuskanci garin Madiyana ya fara tafiya sai ya ce, Ina fatan Ubangiji na ya shiryar da ni zuwa hanyar da tafi alheri kuma kada in ɓace daga gare ta. فلما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير yayin da ya isa ruwan wanda suke shayarwa a cikinsa sai ya ga tarin jama'a suna shayar da dabbobinsu ya samu wasu mata guda biyu a gefe sun tare tumakinsu daga shan ruwan har sai mutane sun gama shayarwa sai annabi Musa ya ce musu me yasa ba kwa shayarwa tare da mutane sai suka ce masa al'adarmu muna zuwa amma ba ma shayarwa har sai in makiyaya sun gama shayarwa sun tafi saboda tsoron cakuduwa da su kuma babanmu tsoho ne ya girma ba zai iya shayarwa ba wannan shi ya tilasta mana mu shayar da tumakinmu فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما Anzalta الي من خير فقير sai ya ji tausayinsu ya shayar musu da tumakinsu sannan ya tafi wurin inuwa ya huta ya roƙi ubangijinsa yana mai bijiro da buƙatarsa ya ce ya ubangijina lalle ni mabuƙaci ne ga duk wani alherin da zaka saukar mini فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ya ابي يدعوك قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين يا da سكتبي tafi sai suka بارنسا babansu أيكو إرسو ya aiko sai ta zo wurin shi tana tafiya cikin kunya ta ce babanmu yana kiranka ka zo don ya baka ladar shayarwar da kai mana yayin da annabi Musa ya je wurinsa ya ba shi labarinsa sai ya ce masa yana mai kwantar masa da hankali kar ka tsorata lalle ka tsira daga azzaluman mutane fir'auna da 'yan kazaginsa domin ba su da iko a kan garin madiyana saboda haka ba za su iya isowa gare ka da kowace irin cutarwa ba قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين sai ɗaya daga cikin ‘ya'yansa mata ta ce, Ya baba, ka ɗauke shi ƙwadago ya riƙa shayar mana da tumakinmu, don ya cancanta ka ɗauke shi ƙwadago, saboda yana da ƙarfi da amana, da ƙarfinsa zai aiwatar da abin da aka ɗora masa, da amanarsa kuma zai kiyaye abin da aka bashi amanarsa. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ۖ ستجدني ان شاء الله من الصالحين sai babansu ya ce yana mai magana da annabi Musa lalle ina son in auren maka da ɗaya daga cikin waɗannan ‘ya'yan mata nawa guda biyu akan cewa sadakinta shine za ka yi kiwon tumakin mu tsawon shekaru takwas amma in ka cika adadin zuwa shekaru goma to wannan kyautatawa ne daga gare ka ba dole ba ne a kanka saboda yarjejeniyar akan shekaru takwas ne saboda haka abin da ya karu akan haka to na fila ne ba na son in ɗora maka abin da zai saka ka cikin wahala da sannu za ka same ni in Allah ya so cikin masu nagarta waɗanda suke cika alkawari kuma ba sa karya alkawari. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل sai annabi Musa ya ce wannan abin da yake tsakanina da kai yana nan kamar yadda muka yi yarjejeniya a kai kowanne ne cikin lokutan guda biyun na yi maka shekaru takwas ko goma to zan zama na cika abin da ya waje ba a kaina ba za ka neme ni da wani ƙari ba kuma Allah shi ne wakili akan abin da muka ƙulle yarjejeniya a kai kuma mai saka ido a kai فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون yayin da annabi Musa ya cika mafi tsawon lokaci biyu wato shekaru goma ya taho da iyalansa daga Madiyana zuwa Misra sai ya ga wata wuta a gefen dutsen Dor sai ya ce wa iyalansa ku tsaya a nan na ga wata wuta wataƙila in zo muku da wani labari daga wurinta ko in zo muku da bakin wuta wanda za ku kunna ko kwaji ɗumi da shi daga sanyi. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى Aiya Musa موسى إني أنا الله رب yayin da annabi Musa ya je wurin wutar ya gani sai Ubangijinsa maɗaukakin sarki ya kira shi daga gefen kwari na dama a wurin da Allah ya albarkace shi da magana da annabi Musa wajen bishiya ya ce, Ya kai Musa, Haƙiƙa ni ne Ubangijin halitta gaba ɗayansu. وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ka jefar da sandarka sai annabi Musa ya jefar da ita saboda biyayya ga umarnin Ubangijinsa yayin da ya ganta tana motsi tana tafiya kamar macijiya wajen saurinta sai ya juya a guji saboda tsoronta bai dawo ba sai Ubangijinsa ya kira shi da cewa ya kai Musa dawo kada ka ji tsoronta kai kana cikin amintattu daga gare ta da duk wani abin da kake ji tsoronsa. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين ka shigar da hannunka na dama a cikin wuyan rigarka zai fito fari ba tare da wani ciwo ba sai annabi Musa ya shigar da shi sai ya fito fari fet kamar kankara kuma ka haɗa hannuwanka zuwa jikinka don tsoronka ya tafi sai annabi Musa ya haɗa su sai tsoron ya tafi waɗannan abubuwa guda biyu da aka ambata sanda da hannu hujjoji ne guda biyu da aka aiko su daga Ubangijinka zuwa ga Fir'auna da manyan mutanensa, lalle su sun kasance mutane ne masu fita daga biyayyar Allah da kafirci da sabo. قال رب إني قتلت منهم نفسا an أن يقتلون sai annabi Musa ya kamu kafa zuwa ga Ubangijinsa ya ce, Lalle na kashe wani mutum a cikinsu, don haka ina tsoron su kashe ni a madadinsa, in na je in isar musu da saƙon da aka turo ni da shi. واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون kuma ɗan uwana haruna ya fi ni iya bayyana zance ka aiko shi tare da ni ya zama mataimaki na wanda zai mara mini baya cikin zance na idan fir'auna da mutanensa sun kareta ni lalle ina jin tsoron za su kareta ni kamar yadda yake shine al'adar al'ummomin da aka tura musu manzanni gabanina sun karyata manzannin قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون sai Allah ya amsa addu'ar annabi Musa ya ce, Da sannan za mu ƙarfafa maka gwiwa, ya kai Musa, ta hanyar aiko ɗan uwanka tare da kai, a matsayin manzo, kuma mataimakinka, kuma mu baka hujja da ƙarfafawa ta yadda ba za su iya isa gare ku da wani abin da kuke ƙi ba, saboda ayoyinmu da muka aiko ku da su, ku biyun da waɗanda suka bi ku daga cikin muminai ku ne masu nasara. Falamma Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara. قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين yayin da annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu sai suka ce wannan ba komai ne face ƙagaggen abu wanda Musa ya ƙago shi ba mu taɓa jin wannan daga wurin iyayenmu na farko ba وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون النبي موسى يجي ينا مي magana da fir'auna ubangiji na ya san wanda ya zo da shirya daga wajen Allah kuma ya san wane ne ƙarshen lamarinsa zai yi kyau a lahira lalle azzalumai ba sa rabauta da abin da suke nema kuma ba sa kubuta daga abin da suke jin tsoronsa وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين فرعون ya ce yana mai magana da manyan mutanensa ya ko manyan mutane na ban san wani abin bautar ku ba kuma bayana ya kai hamana kunna mini wuta akan bulan taɓan nan don yi ƙarfi sai ka yi mini gini mai tsayi bene ko zan ga abin bautar Musa in tsaya a kansa kai lalle ni ina zaton Musa makaryaci ne cikin abin da yake ikirarinsa na cewa shi manzo ne daga wurin Allah zuwa gare ni da mutanena. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون girman kan fir'auna da sojojinsa ya ƙara tsanani suka ɗaukaka a ƙasar misra ba tare da wani dalili na gaskiya ba kuma suka kore yiwuwar tashi bayan mutuwa suka yi zaton cewa ba za a mayar da su zuwa gare mu ba a ranar alkiyama don yin hisabi da hukuma. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين sai muka damƙe shi da hujjojinsa muka jefa su cikin teku suka nutse har sai da suka hallaka gaba ɗayansu ka yi tunani ya kai wannan manzo yadda makomar lamarin azzalumai da ƙarshensu ta kasance makomarsu da ƙarshensu ya kasance hallaka ne waja'alnahum a'im يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون muka sanya su suka zama abin koyi wajen masu ƙetare iyaka da batattu suna kira zuwa ga wuta ta hanyar abubuwan da suke yadawa na kafirci da bata kuma a ranar alkiyama ba za a agaza musu a tsamar da su daga azaba ba za a ruɓanya musu azaba saboda abin da suka kirkira na mummunan tafarki da abin da suka kira mutane zuwa gare shi na bata za a rubuta musu zunubin aikinsu da suka yi na bata da zunubin aikin waɗanda suka yi musu biyayya wajen aiki da bata واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين muka bi bayansu da taɓewa da la'anta ƙari a kan ƙobar gidan duniya sannan a ranar alkiyama suna cikin abubuwan zargi waɗanda ake nisantar da su daga rahamar Allah. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون حقيقه mun ba annabi Musa a bayan mun aika wa al'ummomin da suka gabata manzanninmu suka ƙaryata su sai muka halakar da su saboda ƙaryata su da suka yi a cikin attaura akwai abin da zai nuna wa mutane abin da zai amfani su su yi aiki da shi da abin da zai cutar da su su guje shi haka nan a cikinta akwai shiryarsu zuwa ga alheri da rahama saboda abin da ta kunsa na alherin duniya da lahira ko sa tuna ni'imomin Allah a kansu sai su gode masa su yi imani da shi وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ya kai wannan manzo baka nan a gefen dutse ta bangaren yamma da inda annabi Musa yake tsaye yayin da muka yanke lamarin aika shi zuwa ga Fir'auna da mutanensa baka nan ballanta ka san wannan labarin har ka bayar da shi ga mutane don haka duk abin da kake ba su sa yana daga cikin wahayin da Allah ya maka ne ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين sai dai mu mun tayar da wasu al'ummomi da halittu bayan annabi Musa, sai zamani ya tsawo har suka manta da alkawuran Allah, kuma baka kasance mazaunin gari a cikin mutanen Madiyana kana karanta masu ayoyinmu ba. sai dai mun aiko ka daga wurinmu muka yi maka wahayin labarin annabi Musa da zamansa a garin Madiyana ka ba mutane labarin abin da muka yi maka wahayinsa daga cikin haka. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر kauma. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون kuma baka kasance a gefen dutse ba a lokacin da muka kira annabi Musa muka yi masa wahayin abin da muka yi masa wahayi da shi ballantana ka bayar da labarinsa ga mutane sai dai mu mun aiko ka rahama daga ubangijinka zuwa ga mutane sai muka yi maka wahayin labarin haka don ka gargaɗi mutanen da wani manzo mai gargaɗi bai zo musu ba gabaninka ko sa ji wa'azi su yi imani da abin da ka zo musu da shi daga wurin Allah tsarki ya tabbata a gare shi ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت ilaina Rasula. فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين ba don kada wata uku ba daga Allah ta shafe su ba saboda abin da suke kai na kafirci da sabo su ce suna masu kafa hujja da rashin aiko musu da manzo ai da ka aiko mana da manzo da mun bi ayoyinka mun yi aiki da su mu zama daga cikin muminai masu aikata umarnin ubangijinsu ba domin haka ba da mun gaggauta yi musu azaba amma dai mun jinkirta ta a gare su saboda mu yanke musu hanzari da turo musu da manzo فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أولم يكفروا musa min موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون yayin da annabi Muhammad ya zo wa ƙwarai shawa da saƙo daga wurin Ubangijinsa sai suka tambayi Yahudawa dangane da shi sai suka laƙana masu wannan hujjar suka ce ina ma dai an ba Muhammad irin abin da aka ba Musa na ayoyi masu nuni cewa shi manzo ne daga Ubangijinsa, kamar su hannu da sanda, to ka ce da su, ya kai wannan manzo, kana mai mayar musu da martani cewa, ashe Yahudawa ba su kafir cewa abin da aka ba Musa tun da farko ba, suka ce, dangane da attaura da alkur'ani hakika su sihiri ne guda biyu, waɗanda suke ƙarfafa juna suka ci gaba da cewa mun kafirce ma kowanne daga cikinsu a taura da alkur'ani قل فأتوا بكتاب من huwa, الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين يا wannan manzo ga yawa waɗannan cewa ku zo da wani saukakken littafi daga Allah wanda ya fi a taura da Alƙur'ani shiryarwa zuwa daidaitacciyar hanya in har kun zo da shi to zan bi shi matuƙar ku masu gaskiya ne cikin da'awarku na cewa a taura da alƙur'ani zafi ne فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين idan har ƙurayshawa ba su amsa maka abin da ka nema a wurinsu ba na kawo wani saukakken littafi daga wurin Allah wanda shiryarsa ta fita a taura da alƙur'ani to ka tabbata ƙaryatawarsu ga a taura da alƙur'ani ba kan wani dalili ba ne kaɗai bin son zuciya ne kuma babu wanda ya fi nesa cikin ɓata sama da wanda ya fi son zuciyarsa ba tare da wata shirya daga Allah ba. lalle Allah baya yin dace zuwa ga shirya ga mutanen da suke zaluntar kawunansu da kafircewar su ga Allah. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون حقيقة mun isar wa mashirkai da Yahudawan bani Isra'ila labarin al'ummomin da suka gabata, da abin da muka saukar da shi a kansu na azaba yayin da suka karyata manzanninmu da fatan kosa wa azantu da hakan su imani don kada abin da ya sami waɗancan ya same su. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون waɗanda suka tabbata akan imani da attaura tun kafin a saukar da alkur'ani su ne waɗanda suke yin imani da alkur'ani saboda abin da suka samu a littattafansu na labarinsa da siffofinsa واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين kuma idan ana karanta shi a gare su sai su ce mun yi imani da shi shi ne gaskiyar da babu shakka cikinta saukakke daga ubangijinmu kuma mun kasance tun kafin saukar da wannan alkur'anin musulmai ne saboda imaninmu da abin da manzanni suka zo da shi gabaninsa أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون waɗannan da suka siffantu da abin da aka ambata Allah zai ba su ladar ayyukansu sau biyu saboda haƙurinsu wajen imani da littafinsu da imaninsu da annabi Muhammad yayin da aka aiko shi kuma suna tunkuɗa zunubansu da kyawawan ayyukansu sannan daga abin da muka azurta su suke ciyarwa a cikin ayyukan alheri. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين idan waɗannan muminai daga cikin ahalul kitabi suka ji yasasshen zance sai su kawar da kai ba za su damu da shi ba su ci suna masu magana da masu wannan zancen su ci sakamakon ayyukanmu namu ne kuma sakamakon ayyukanku naku ne, kun kubuta daga zage da cutarwa daga gare mu, ba ma ƙaunar zama da jahilai saboda abin da yake cikinsa na cutarwa a addini da duniya. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين Hakika kai ya wannan manzo ba ka shiryar da wanda kake so kamar Abu ɗalib da waninsa ta yadda za ka datar da shi zuwa ga imani Allah shi kaɗai yake datar da wanda ya ga dama zuwa ga shirya kuma shi ne mafi sanin wanda ya gabata a cikin iliminsa cewa yana cikin shiryayyu zuwa tafarki madaidaici. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون mushrikai daga cikin mutanen makka suka ce suna masu bayar da uzurin rashin bin musulunci da imani da shi in har muka bi wannan musuluncin da ka zo da shi to abokan gabarmu za su kwace mana mu daga wurinmu da sauri yanzu ashe ba mu tabbatar da waɗannan mushrikai a cikin harami mai aminci ba wanda zubar da jini da zalunci ya haramta a cikinsa suna cikin aminci a cikinsa daga wani ya kawo musu hari ana kawo ‘ya'yan itacen kowace irin bishiya cikinsa arziki daga gare mu wanda muka koro shi zuwa gare su ba sai dai mafi yawansu ba su san abin da Allah ya yi musu ni'ima da shi ba ballantana su gode masa kai وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم illa قليلا وكنا نحن الوارثين alƙaryun da suka butulce wa ni'imar Allah a kansu suna da yawa suka wuce gona da iri cikin zunubi da sabo sai muka aiko musu da azaba muka hallaka su da ita waɗannan wuraren zamansu ne sun rushe mutane suna bi ta wurin babu wanda ya sake zama a cikinsu bayansu sai 'yan kaɗan cikin masu wucewa kuma mun kasance mu ne masu gado waɗanda muke gadon samai da ƙasai da abin da ke cikinsu. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ya wannan manzo ubangijinka baya hallaka garuruwa har sai ya yanke wa mutanensu hanzari ta hanyar aiko da manzo zuwa babban gari kamar yadda ya aiko ka a uwar alkaryu wato makka kuma Allah ya ce ba ma hallaka mutanen alkaryu alhalin mutanensu suna kan gaskiya muna hallakar da su ne in sun zamo azzalumai ta kafirci masu aikata sabo. Wama utitum min شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون duk abinda da ubangijinku ya baku to yana daga cikin abin da kuke jin daɗi da ado da shi a duniya sannan sai ya ƙare amma abin da yake wurin Allah na lada mai girma a lahira shi ne mafi alheri da wanzuwa sama da abin da yake cikin duniya na jin daɗi da ƙawa. Shin ba kwa hankaltar haka ne ku fifita mai wanzuwa akan mai ƙarewa? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين shin wanda muka yi masa alkawarin aljanna a lahira da abin da yake cikinta na na'imomi masu wanzuwa daidai yake da wanda muka bashi abin da yake jin daɗin da shi na duniya da ƙawa a rayuwar duniya sannan ya kasance a ranar alkiyama cikin waɗanda za a hallakar da su zuwa wutar jahannama ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ranar da Ubangijinsu maɗaukakin sarki zai kira su ya ce, Ina abokan tarayyata da kuka kasance kuna bauta musu koma bayana, kuna riya cewa su abokan tarayyata ne. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون sai waɗanda azaba ta wajaba a kansu cikin masu kira zuwa ga kafirci su ce Ya Ubangijinmu, waɗannan su ne waɗanda muka ɓatar da su kamar yadda muka ɓata, mun barranta daga gare su zuwa gare ka, ba mu suke bauta mawa ba, kaɗai sun kasance suna bauta wa shaiɗanu ne kawai. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون za a ce masu ku kira abokan tarayyarku domin su tseratar da ku daga abin da kuke ciki na kaskanci sai su kira abokan tarayyar nasu amma ba za su amsa musu kiransu ba kuma za su ga azabar da aka tanar da masu a lokacin sai su yi burin ina ma da sun kasance shiryayyu ne a duniya ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ranar da Ubangijinsu zai kira su ya me kuka amsa wa manzanni na waɗanda na aiko zuwa gare ku. فعميت عليهم الانباء يومئذ ya ta يتساءلون sai hujjar da za su faɗa ta ɓace masu ba za su tuno komai ba kuma sashen su ba zai tambaye sashe ba saboda abin da suke ciki na tsananin firgita saboda yaƙinin da suke da shi na azabar da ita ce wa Amana wa تاب وامن fa صالحا فعسى ان يكون من muflihin. amma wanda ya tuba cikin waɗannan mashirkai daga kafircinsa ya yi imani da Allah da manzanninsa kuma ya yi aiki nagari to wannan ya kusata ya kasance cikin masu rabauta da abin da suke nema da kubuta daga abin da suke jin tsoronsa. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون Ubangijinka ya kai wannan manzo yana halittar duk abin da ya ga dama ya halicce shi kuma yana zaɓar wanda ya so ya zaɓe shi don biyayya gare shi da ba shi annabcinsa mushrikai ba su da damar zaɓi ballantana su ce don me Allah ya kaza Allah ya tsarkaka daga abin da suke bauta ba tare da shi daga abokan tarayya وربك يعلم ما تكن wa وما يعلنون Ubangijinka ya san abubuwan da zukatansu suka ɓoye, da abubuwan da suka bayyana babu wani abu a cikin da yake ɓuya a gare shi kuma da sannu zai saka musu akan haka. Wa huwa la ilaha illahu, hu lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un Shine Allah maɗaukakin sarki wanda babu abin bauta da gaskiya koma bayansa shi kaɗai ne abin godiya a duniya kuma shi ne abin godiya a lahira shi ne wanda yake da hukunci abin zartarwa wanda babu mai mayar da shi kuma zuwa gare shi shi kaɗai za a mayar da ku a ranar alkiyama don yin hisabi da ba da sakamako. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai ku bani labari idan Allah ya mayar muku da dare ya zama dawwamamme mai ɗorewa baya yankewa har zuwa ranar tashin alkiyama wani abin bauta ne koma bayan Allah wanda zai kawo muku haske irin hasken rana shin ba kwa jin waɗannan hujjoji ne kusan cewa babu wani abin bauta koma bayan Allah da zai iya muku wannan قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون كتشيدسو ياكي منزو ku bani labari idan Allah ya mayar da rana da wamamiya mai ɗorewa har zuwa ranar alkiyama wani abin bauta ne koma bayan Allah zai kawo muku daren da za ku zauna a ciki ku huta daga wahalar aikin rana shin ba kwa kallon waɗannan ayoyi ne kusan cewa babu wani abin bauta koma bayan Allah wanda zai iya kawo waɗannan gaba ɗayansu ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki da ya sanya muku dare ya zama mai duhu don ku huta a cikinsa bayan abin da kuka sha na wahalar aikin rana kuma ya sanya muku rana mai haske don ku tafi neman arziki a cikinta kuma domin ku gode wani imomin Allah a kanku kar ku butulce masa. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ranar da Ubangijinsu zai kira su ya ce, Ina abokan tarayyata da kuka kasance kuna bauta musu koma bayana, kuna riya cewa abokan tarayya ne a gare ni ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون za mu halarto da annabin kowace al'umma domin ya bayar da shaida a kansu na abin da suka kasance a ciki na kafirci da ƙaryata manzanni sai mu ce wa masu ƙaryata manzanni a cikin waɗannan al'ummomin ku kawo hujjojinku da dalilanku na abin da kuka kasance a kai na kafirci da ƙaryatawa sai hujjojinsu su yanke su yi yaƙinin cewa gaskiyar da babu shakka a cikinta ta Allah ce kuma duk abin da suka kasance suna ƙirƙirarsa na abokan tarayya ga Allah sun ɓace sun gushe yayin da Allah ya ambaci cewa Fir'auna ya yi ɗagawa a bayan ƙasa saboda mulki sai ya ambaci ɗagawar ƙaruna saboda dukiya ya ce, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين حقيقه قارون يا كسانتي daga cikin mutanen annabi Musa amma sai ya musu girman kai mun ba shi taskokin dukiya waɗanda ɗaukar makullansu yana yin nauyi ga mutane masu ƙarfi yayin da mutanensa suka ce masa kar kai farin ciki irin na alfahari don lalle Allah baya son masu farin ciki na alfahari yana fushi da su kuma ya azabta su akan haka وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين kuma ka nemi ladar gidan lahira cikin abin da Allah ya baka da dukiyoyi ta hanyar ka ciyar da su cikin hanyoyin alheri kuma kada ka manta da rabanka na ci da sha da tufafi da sauransu na jin daɗi ba tare da almubazzaranci ko rowa ba kuma ka kyautata mu'amala da Ubangijinka da kuma bayansa, kamar yadda Allah ya kyautata maka, kada ka yi barna a bayan ƙasa ta hanyar aikata sabo da ƙin yin biyayya, lalle Allah baya son masu barna a bayan ƙasa yana fushi da su. قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون sai ne ya ce, Kawai dai, an bani waɗannan dukiyoyin ne saboda wani ilimi da iko nawa da ke wurina, don haka na cancanci a bani wannan dukiyoyin. Shin na bai da masaniyar cewa Allah ya hallaka al'ummomi cikin waɗanda suka gabace shi, waɗanda suka fi shi tsananin ƙarfi da yawan tara dukiya ba ne. sai ga shi ƙarfinsu da dukiyoyinsu ba su amfane su ba kuma ba za a tambayi masu laifi a ranar alkiyama ganin laifukansu ba saboda Allah ya riga ya san su don haka tambayar da za a yi musu tambaya ce ta ƙurewa da tsawatarwa. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ƙaruna ya fito cikin adansa yana mai nuna adansa ga mutanensa sai waɗanda suke kwaɗayan adan duniya a cikin abokan ƙaruna suka ce ina ma da mu ma an ba mu kayan ƙawanar duniya irin yadda aka ba ƙaruna Lallai ƙaruna ma'abocin babban rabo ne mai yawan gaske. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون waɗanda aka ba su ilimi yayin da suka ga ƙaruna a cikin ado kuma suka ji abinda abokansa suka ce sai suka ce kai canku ladar Allah a lahira da abin da ya tanadar na ni'ima ga waɗanda suka yi imani da shi kuma suka aikata aiki nagari ya fi alheri sama da abin da aka ba ƙaruna na kayan ƙawar rayuwar duniya kuma babu wanda ake yi masa dacen faɗin wannan zance da aiki da abin da ya kunsa sai masu haƙuri waɗanda suke yin haƙurin fifita abin da ke wurin Allah na lada akan abin da ke cikin duniya na jin daɗi mai gushewa فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين sai muka kifar da shi da gidansa a cikin ƙasa da duk wanda suke cikin gidan azaba a gare shi saboda zaluncinsa sai ya kasance baya da wasu jama'a da za su taimake shi koma bayan Allah kuma bai kasance cikin waɗanda za su iya taimakawa kawunansu da kansu ba. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون sai waɗanda suka kasance suna borin abin da suka wayi gari suna cewa cikin baƙin ciki da la'akari da abin da ya faru da shi ashe ba mu san cewa Allah ne yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba kuma ya ƙuntata shi ga wanda ya ga dama a cikinsu ba domin Allah ya yi mana ni'ima ba bai kama mu da laifin abin da muka faɗa ba ai da mu ma an kife mu kamar yadda aka kife karuna lalle kafirai ba sa rabauta a duniya ko a lahira ƙarshen lamarinsu da makomarsu ita ce hasara a cikinsu تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wancan gidan lahira muna sanya shi ya zama gidan ni'ima da girmamawa ga waɗanda ba sa nufin girman kai a bayan ƙasa su ƙi yin imani da gaskiya da binsa kuma ba sa nufin ɓarna a cikinta makoma abin yabo ita ce abin da yake cikin aljanna na ni'imomi da abin da zai sauka a cikinta na yardar Allah ga masu jin tsoron ubangijinsu ta hanyar bin umarninsa da nesantar abin da ya hana من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki لاهرا na sallah da zakka da azumi da sauransu to yana da sakamako wanda ya fi wancan kyakkyawan aikin ta yadda za a rubanya masa ladar aikin guda ɗaya zuwa ninki goma irinsa kuma duk wanda ya zo ranar alkiyama da mummunan aiki na kafirci da cin kuɗin ruwa da zina da sauransu to babu abin da za a saka ma waɗanda suka munana aiki da shi sai dai irin abin da suka aikata babu ƙari ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين lalle wanda ya saukar maka da alkur'ani kuma ya wajabta maka isar da shi da aiki da abin da yake cikinsa shine wanda zai dawo da kai garin makka ka buɗe ta cikin nasara ka ce wa mushrikai ya kai wannan manzo ubangiji na shi ya fi sanin wane ne ya zo da shirya kuma wane ne yake cikin bata mabayyani nesa da shirya da gaskiya وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين kuma ya kai wannan manzo baka kasance ba kafin a turo ka kana fatan a saukar maka da alkur'ani a matsayin wahayi daga Allah sai dai kawai rahama ce daga wurin Allah ta hukunta saukar da shi a gare ka saboda haka kada ka zama mai taimakawa kafirai akan abin da suke kai na bata ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين kada waɗannan mushrikai su kawar da kai daga ayoyin Allah bayan an saukar maka da su kar ka daina karanta su da isar da su kuma ka kira mutane zuwa imani da Allah da kaɗaita shi da aiki da shari'arsa kuma kada ka kasance cikin mushrikai waɗanda suke bauta ma wani Allah tare da shi ka kasance cikin masu tauhidi waɗanda ba sa bauta wa kowa sai Allah shi kaɗai ولا تدع مع الله إلها آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون kuma kada ka bauta ma wani abin bauta tare da Allah babu wani abin bauta bisa cancanta bayan shi komai mai halaka ne ban da fuskarsa tsarki ya tabbata a gare shi shi kaɗai yake da hukunci yana hukunci da abin da ya ga dama kuma zuwa gare shi shi kadai za a mayar da ku a ranar alkiyama domin hisabi da sakamako.